Barka da zuwa EA Hausa Nobel TV. Da na subscribe sannan ka taɓa alama karo sanarwa domin sanar da ku da zarar mun dora sabon shiri. rahim Da sunan Allah mai rahma mai jin kai Abin sojoji kashin da ɗari biyu da biyu wanda Hafsa Roture ta rubuta. Amma da wannan ne zonku na farko, na roƙon ku ta wani subscribe sannan ku taɓa alamar karo sanarwa. Don ya dinga sadar ku da zarar mun dora sabon shiri. Tunda sanyin safiya wayar momi da ke aji asamin sa'idurwa ta rusu maringin. Can cikin bacci ta dinga ringin don wayar. Riga ta iya buɗe ta saboda baccin da ke fuskarta. Mikiya ta zaune. Bata samu a ɗakin ba, kasancewar sun tafi sallar asuba shi da Junai hanyar zama ba su dawo ba. Hannu ta kai ta ɗaukar wayar, tana mai dubo mai kiran wayar. Daga Harry ce, ɗaya daga cikin aminanta waɗanda suke zaune a nan Najeriya. Ta yi mamaki sosai ganin kiran nata a irin wannan lokacin. Dan san jama'a ba su yi waya da ita ba. Bikin ɗin Cole dai ta ragarura da akunnanta, Cikin harshen Spaniyanci suka so magana da cewa, Ina fatan ban katse miki da daɗin ki ba. Kusan haka, ina fatan kina cikin ƙoshin lafiya. Lafiya lau, kwana da yawa kin manta da ni. Miji daɗi ko? Amma Najeriya ya karɓe ki, shi yasa har kika manta da mutane. A jihar Rick Herit kenan ta yi maganar muryarta da sautin dariya. To me ya fara raina? Ga miji ka kuma ya'ya tare da ni. ba da sauran damuwa. Da ƙarashe maganar fuskar ta ɗauki da murmushi ita ma. Ki ke kamanta da ni kenan. Koyaushe yaushe ka dawo ma Najeriya baki sanar da ni ba. Ni fa tunani na kina can Amerika. Ashe cinikin dawo nan Najeriya? Dariya mummi ta ɗanyi kafin daga bisani ta ce, Ai na jima da dawowa, na so na sanar da ke amma mun shiga wani hali na rayuwa amma yanzu alhamdulillah idan na samu time zan zo Oh, wato sai ma kin samu time kunna kenan zaki zo. Gaskiya ni ban yarda ki zo, ban yarda ba kawai ki zo yanzu. Ina son ganin ki immediately please. Akwai wani taimako da za ki min. mamaki momi ta ce, To fa, wani irin taimako kenan? Kai dai kawai ki zo please. I will be waiting for you. Rashin zuwar ki zai haddasa min matsala. Tana kai ƙarshen magana ta ba tare ta jira amsar da momi za ta bata ba. Da sauri ta kaza kiran kada ta kawo mata wani excuse. Abin ya matuƙar ɗaure wa momi kai, don sun ba ta da niyyar zuwa. Amma yanayin yadda Harriet din ta ƙara shi maganar ya sa ta miƙa da sauri tare da shiga toilet. Shaf shaf ta yi wanka, ta dawo ta zura doguwar riga a cikinta tare da yana mayafin rigar a saman kanta. Handbag ɗinta ta ɗauko, ta cusa wayar tata a cikin jakar. kunna ta fito daga cikin bedroom ɗin. Bata samu kowa a babban falon ba, na kai tsaye ta fice daga falon da sauri da sauri. da gurin gaske motar ta fice daga cikin harabar gidan wani sajan ne yake rabin ɗinta kai tsaye suka nufi estate ɗin da Harris ke zaune bayan ya yi fakin ɗin motar ne ya fito tare da zaga yana mai buɗe mata motar da kuma ta fito daga cikin motar da sauri ta nufi kofar da ta sada ta da cikin gidan a bakin kofa ta tsaya tare sanya hannunta ta da dobel ɗin kofar kwaminti ɗaya ba ta yi ba jin dobel ɗin da ji an so buɗe kofar Babban mace ce fara tas da asali, a shekaru za ta haura arba'in. Tana da ciki ƙwara idanunta green color ce. ta sanye da riga da wando waɗanda suka ɗame ta sosai. Da ƙyar take iya motsi a cikin kayan. Gashin kanta ja ne sosai, ta ɗaure shi da ribon. Lokaci guda suka jakarwa junansu murmushi. You are highly welcome. I'm really glad to see you. ta karashe magana tare da rungume momi Alexandra a cikinta. I really miss you, me too. Hakika ba mu kyauta wa juna ba tsawon lokaci babu wanda ya nemo daga cikinmu. Sai ka ce ba abokan juna ba? Kuma ce ta yi magana bayan sun rabu da juna. Riko hannunta Harry ta yi ta janta izuwa cikin gidan. Let's get in. Katafaren falo ne da ya haɗu sosai, ya ji komai na mun rayuwa. Juna mata wuri Harry ta yi tare cewa, Have a seat. kai momi tai tare cewa, Ifa na ba zai kwanta ba, kin ce kina son magana da ni. To ki fara faɗa min menene kafin na samu waje na zauna. Murmushi Harry tai tare cewa, Ji na yi baƙo, baƙo na ban mamaki kuwa. Zuba madai domin mu ta yi. Dan kina son ganin kowa ne ne, to mu shiga daga ciki. Ta yi magana tare da mata Obsti. gaba ta yi yayin da Mummy ke binta a baya har suka hau saman upstairs ɗin. A kofar wani bedroom, Henry ta ja ta tsaya tare da cewa Go in. Sallama Mummy ta tare sanya hannu tana mai tura kofar ɗakin game da shiga ciki. Bedroom ne ta haɗu sosai domin za mu iya cewa za mu iya kiran shi da aljannar duniya. A hankali Mummy ta sauke da idanunta akan fara gadon. Mutum ta gani kwance a saman gadon, lallaɓe da ward bedsheet ba a rufe fuskar shi take ba amma daga inda take ba za ta iya ba ta iya tantance fuskar wane ne ba kuma da gani feshin ne kasance kasancewar hannun shi hannun shi kanula a ciki da alama jini ake ƙara mishi a kuma allurori da ke aje tare da magunguna a gefen rawa. ki ƙarasa ciki mana idan ta yi maganar tana ƙoƙarin ɗaga kafar ta shiga ciki da ji ana buɗe kofar toilet Da sauri ta kai idanunta akan mai fitowa daga cikin toilet ɗin. Wato ba kuwa ta gani face rafiyat. Daga shi sai shot a cikin shi. Ras ya ji gaban shi a faɗi lokacin da ya arba da momin su. Zuba mata ido, zuba mashi ido ta yi. Ta yi kuri tana kallon shi. Da mamaki karar a bisa fuskarta. Diya biya ya sha jinin cikin shi. Ɗaya juya zai koma cikin toilet ɗin. Yayin da ta dakatar da shi tare cewa, Rafiat, a su ya juna don sauya a na ya ciyo Duk ya sauya, tamkar wanda ya jinya ya yi wata ‘yar rama a wuyan shi. A hankali ya ambaci sunanta, Omi. ciwa ta kuma yi tana mai kallon sayar da da ke kwance saman gado sai da ta ga rufiyar sunan ta gane cewa ashe sayar ya kwance a saman gada. So you are here? nisa ba baka sanar da mu ba? Gaba ɗaya ka bukata shi hankalin mu Rafet. don mun damu kan san sanin halin da kuke ciki. Mommy, I have no choice. Na san babu wanda zai saurare ni a wannan lokacin shi yasa kawai na yake shawarar in baro gidan nan ita. Umar ma ya juya mun baya cikin sanyin murya ya magana. Kana kallo ɗaya zaka ga fuskar shi ka gane cewa ba karamin kuka ya sha ba. Domin idanun shi sun kumbura. Hatta labban shi ga sawun hatta shi kuwa. A kuma sawun ya kushin da sai ya je mishi a saman kafar shi da kuma dantsan hannun shi. duk an yi diresin ɗin ciwuka. Shigowa cikin Harriet tana mai kallon su. kafin daga bisani so magana da cewa, Jiya da asuba, ya kira ni a waya ya sanar da ni cewa yana da patient zai kawo shi private hospital ɗina. Sai na bayar shawarar cewa kawai ya kawo ta gidana. Tunda dama aiki dama aiki na ne kuma da yawa masu irin wannan matsala a cikin gida nake nake duba su. Gaskiya yarinyar ta sha bakar wahala sosai. don na yi mamaki mata ta kasance a rayuwa ta mutu ba don ma Allah ya sa mun yi mata aiki cikin gaggawa ba tare ɓata lokaci ba amma ta ji jiki gaskiya sosai ta zubar da jini domin kusan leda biyu na jini na ƙara mata Alex ne ba ta jinin shi aka sanya mata ni tun da nake duba irin ta, ban taɓa zubar da ƙwallawa face sai a kanta da gani har shi yarinyar daga ni har shi mun yi kuka domin yarinya ce mai ƙananan shekaru cikin harshen Spaninci take magana idan ta cika da kwalla mummy kwatin ta fashe da kuka da gyarda iya matsa gefen karan da sayar ke kwance ta sanya hannu ta yaya bedsheet ɗin. riga ce a cikin ta daidai wata ta tsaya mata daidai gwiwarta da jikinta ya bushe kamar matacciya haka take yatsun hannunta na girma ta ɗora su a saman fuskar Suresh Tsan tausayin yarinya ta ya kama ta. Jiya ta wurin Rafet da ke tsaye. Ya dukar da kanshi kas saboda cin kunyar da yake yi. Gaba ɗaya cikin shi ya yi sanyi kuma ya kare sosai. Rafet, yanzu ka kyauta abin da ka aikata mata? ta jawar take take kallon shi. What I never expect from you. Kai da kanka, kai da kake hukunta masu aikata irin laifi makamancin irin wannan, amma yau kai da kanka kai wa 'yar yarinya ‘yar uwarka ta jini? Wai rabiya? ko laifin bai taimaka ai bata cancanci irin wannan hukuncin ba, balle kuma bata aikata maka laifin komai ba, kawai saboda sun ɓata maka rai, shi ne za ka wuce haushinka a kanta? Yanzu kalla halin da ka jefa ta, don Allah ka kiyasa irin raɗin azabar ta ci lokacin da kake kusantar ta, da kuma wannan lokacin da take cikin halin jinya. Ne idan ta suka ci ciko da kwalla har ta kasa ƙara shi maganar da take yi. Sam ya kasa ɗaguwa ya haɗa ido da ita. Alex, please, bai kamata muna tuna abin da ya riga ya wuce ba. Wannan abu da bai afkuwa ya riga ya faru. Sai dai kawai mu bi da addu'a. Allah ya kawo mata sauƙi very soon na san za ta warke. Cike da takaici momi ta ce, Don baki san halin da iyayen yarinyar nan suke ciki ba ne, sun damu sosai akan rashin ‘yarsu. Ni ban ma san me zan ce musu ba, musamman idan suka ganta a wannan hali. Dakata ta ɗanyi da magana tana mai sharawa da ke zubowa daga cikin idanunta. Bai kamata dama a sanar da su yanzu ba. Gaskiya, in suka kanta a cikin wannan hali, tabbas za shiga matsananciyar damuwa, saboda har yanzu bata dawo hayacinta ba. Da zarar ta farka, sai ta dinga sambatu akan abin da Alex ɗin ya mata. Ashe zuciya momi ɗan sauke. ya ta ci gaba da cewa, What is the solution now? za ta kai tsawon wani lokaci kafin Dairawa ya nata Ko da wani lokaci, ko da wani lokaci za ta iya dawowa cikin hayacinta. Yanzu ma bacci ne allurar bacci ne mata shi sake ganta a haka. Abin da za a yanzu shine kada ki sanarwa da kowa inda suke har sai ta dawo cikin hayacinta zan sanar da ke. Sai a san yadda za a a mai da ita can gida ta ci gaba da jinya. Ina haka mar hakan zai fi. Nisa momi ta tare da cewa Hakan ya yi. Thank you so much, Ban san da waɗanne irin kalamai zan yi amfani wurin yi miki godiya ba. Kin taimake mu sosai. Yanzu zan koma gida kada su neme ni. da ƙara shi magana tare da mafi tsaye za ta fice. Rungume juna suka ita da herit kafin da bisani ta mai da an takan da Tausayin shi ne ya kama ta. A hankali ta farta suna shi. Rafiat. ya da idanun shi na mai kallon momin tashi. Don't you need me? Ta jefa mashi tambayar ina jin haka ciki a sanye ni feta sosai ta rungume mashi a cikin shi mommy i need your prayer i'm in serious dilemma ba ni da wani saurin kwanciyar hankali da ya rage min mommy i been regret wallahi na san uncle da daddy fushi suke da ni a halin yanzu cikin sigarar lashi ta sanya ba hannunta tare da mabuka bayan shi tana mai cewa Allah ya bata lafiya na san za ka bata kyakkyawar kulawa don Allah Rabi'u ka rage wannan zafin zuciya naka haka sam ba shi da wani amfani na san cewa kana son yarinyar nan kawai ka mika wuya ka nuna cewa za ka yi zaman aure da ita za ka zauna da ita a matsayin matarka shi ne kawai abin da suke bukata a wurinka simple and short amma ka kasa yi musu har sai da ka illata musu yarinya sun jima suna magana kafin da sani suka yi sallama ya fice daga cikin ta fice daga cikin gidan dan bayan Damomi ta dawo gida ba ta sanar da kowa game da Rufiyat inda Rufiyat din yake ba? Kamar yadda suka tsara ita da Harris. sai ta shiga damuwa sosai akan halin da Abba, Abu Sufyan da kuma Marshal Umar suke ciki, domin ko abincin kirki ma ba sa ci. Bacci ya ƙaurace idanun saboda damuwar da suke ciki. Yanzu kowa na cikin gidan ya gane cewa babu mutum biyu a cikin gidan, wato rafiyar da kuma Suresh. Amma Momi bata bari sun gano inda suke ba. Yara sun soma tambayar su, sun ma tambayar ta. Sai ta san su cewa sun yi tafiya ne ita da Rafiyat din. Wannan dalili ne yasa ba su tashi hankalin sosai ba. Yau kusan akalla kusan sati biyu kenan babu sayar da babban yaya babu alamar su. Da misalin karfe ɗaya da rabi na dare, Rafiyat na rungume da ita a cikin shi. Da yake ne yanzu yake kula da ita. Ko da yaushe yana manne da ita tamkar jaririya ka kiriri ta ta. Cikinta ya yi sauƙi sosai sai dai abin da ba a rasa ba. saboda har yanzu bata gama dawowa cikin hayyacinta ba. Can cikin bacci idan dinga tana son batu. Ya Rafet ba zan iya jurewa ba. Mutuwa zan yi. Wayyo Allah dadi. Dadi dan Allah ka zo ka taimaki rayuwata. Ya Rafet ba ya so na kashe ni zai yi wallahi. Kokarin kwatar kanta take da rikon da ya mata. Da sauri ya saka hannun shi tare da kunna bedside lamp da ke dakin Nan take haske gauraye ilahirin dakin a hankali ya bar da idanun shi kan fuskarta ashe da gaban shi ya faɗi ganin yadda ta zare ganin yadda take mun zazzare idanu tuna da ido da shi ake kici ta soma kokarin kwatar kanta da garkon ta yi mata sai ta tare da miƙewa zaune taimaka mata ya tare sanya filo a bayan nata a filin hungry ya yi tambaya yana mai kallanta sai dai shiru ta ba tare ta ba shi amsa ba sannan tana bin shi da kallo sakwa daga saman gadan ina firij fridge inda ke ɗakin ya ɗauko mata fresh milk tare da ruwa a wasa man gadon yayi yadda ya je dab da sannan ya buɗe fresh milk ɗin ya kara mata a saitin bakinta buɗe baki ta yi sosai ta sha madarar dan sai da ta kusa shanye ta sannan ta janye bakinta magunguna ya ɗauko ya so bata yana mai bata ruwa har ta kammala sha sai lamshe idanu take yi alamar baccin bai ishe ta ba nuna mata fuskar shi look at my face kin gane ni a hankali ta ware kyawun idanta akan fuskar shi ta jima kan da kallon shi ba tare da ta tanka mishi ba hannu sa tare janyo ta yana a cikin shi mai rungume ta sanar ta a saman cinye shi ya kasance kanta yana saman faɗin ƙirjin shi a hankali ya ɗaura hannayen shi a saman gashin kanta shafa gashin ta yi sosai ya so mai a hankali kafin ya ɗaura zuwa kifan tata. Tsinin hanci yana gogar fatar ta. Cikin natsuwa ya so magana da cewa, I have made a mistake, but still I have time to correct it. Dan na ce ki yi haƙuri na san na cuce ki. Da dakata da yin maganar. Bai sani ba ko tana fahimtar shi. Nisa ya tare da ci gaba da magana da cewa, amma a shiri nake da na karɓi kowane irin hukunci daga gare ki. cikin sanyin murya ya shi magana shi kaɗai ya san irin abin da yake ji a cikin zuciyar shi Sulha wannan lokacin bata nuna alamar za ta yi magana ba kuma bata nuna ta dawo cikin hayacinta ba na ta kwanta a saman faɗin ƙirjin shi Ba ta ƙara motsi ba sai faman lamshe idanunta da take yi rishi ya kuma ambatan sunanta bata ba shi amsa ba sai dai motsi da ta da hannun shi kasancewar ta zagayo da hannayenta a saman bayan shi Can't you talk to me? I know you are hearing me. Tabbas kuwa tana jin shi, duk abin da yake cakaf a cikin ta domin kuwa ta dawo cikin hayacinta sosai, kawai dai a kula take da shi, don ta ci alwashin tabbas sai ya ba ta takardar sakinta. Ba za ta iya ci gaba da rayuwa da shi ba, domin yanzu tsoro ma yake bata, tana mishi kallon mutum mara imani. Samsam yanzu ya daina kallon shi a matsayin mutum, ce dodo. A nan zaunan bacci ya soma ɗaukar ta, shi ma gyangyaɗi ya fara yi saboda haka a hankali ya kwantar da ita, kafin da bisani ya kwanta shi ma tare da janyo ta yana mai rungume ta. A washegari ranar ƙarfe da misalin karfe bakwai na dare na safe, ta ta kira mummi a waya inda take sanar da ita game da cigaban da aka samu na lafiyar Suresh. Hakika ba karamin daɗin mummi ta ji ba, suna cikin wayar ta ji ana nokin ɗin ɗakin. Da sauri ta yi rejectin ɗin kiran tare da juyawa bakin kofar tana mai buɗewa. Umar ta gani tsaye ya bi yara mai kamar shi ne ya aikata laifin. Na kwana momi lafiya lau ta amsa mashi fuskar ta a sake. Momi su fiyar bai tuntube ki ba? Shiru ta tana tunani. Shin ko dai ta faɗa mashi inda suke? Ganin yadda ya biya ya Umar, I will not hide it for you. Na san inda rafe take. Kawai dai ban sanar da kowa bane gudun halin da 'yan gudun halin da 'yan uwanta za su shiga ciki musamman idan suka ganta a lokacin da take jinyar nan. idan ta fara magana Umar ya zuba mata idanu yana mai kallonta. Ya rasa ma mai zai ce saboda farin cikin da yake ji da irin halin da suke ciki. Ashe Mumi ta san inda rufe da yake? Kawai dai bata san rasu ba ne? Da kire ya bude baki tare cewa ai na suke dan Allah mu? Ba na son kowa ya sani Umar. Na fi so sai ta samu sauki sosai. yadda hankalin Abu Sufyan zai kwanta jinjina kai ta yi jinjina kai da tare ai ba zan faɗa masa ba tana gidan Dr. Harris Harris na san ai ka santa tun kafin ta kai ƙarshen maganar umari ya hanzarin juya a kauce na mafita daga ɗakin kai tsaye motar shi shiga manjo ya ja da gudun gaske suka fice daga cikin gidan in ba zai manta kwatancen gidan ba don sun taɓa zuwa a lokacin baya. Ina yin fakin ɗin motar tun kafin ma Manco zagaye ya buɗe mishi kofa da sauri Marshal Umar ya sa hannu tare da buɗe murfin motar. Kai tsaye shi ke gidan. Dama kofar gidan a buɗe ya same ta. Wacce za ta sada shi da zuwa falon ɗin gidan. Ko sallama bai yi ba ya jefa kai ya faɗa kai cikin gida. A saman dainin ya tarar da su ya tarar da Harry tare da tagwayenta waɗanda suka kasance 'yan mata su biyu suna yin breakfast. Yana ganin shi ta soma sakin murmushi. Ah, Umar yau kai ne a gidana? Bai amsa wani tambayar da take mishi ba, sai cewa ya da ita, ina rafe take? Jim ta ɗanyi tana mai kallon shi, samsun babu natsuwa tattare da shi. Dama ta yi mamakin ganin nashi ganin zuwan nashi cikin gidan nata. Nuna mashi obske ta yi, suna can a sama, ko kwatancen ɗakin bai jira ta yi mashi ba, da gudun gaskiya ya obske ɗin. Cikin sa'a ko ya gano ɗakin da suke. Yana tura ƙofa ya samu Sirish zaune ta jingina ta kanta cikin headboard ɗin gada. Gaba ɗaya ta fita ta kure kanta. Sista, ya ambaci sunan da wata iriya kasalalliyar murya. Birgit Sirish ta rawar idanunta a kan shi. Tana ganin shi wani irin farin ciki lallaɓe ta. Ya Umar, da sauri ya ƙarasa gefen gadon ya zauna. Sufa mata ido yana mai ƙare mata kallo ganin yadda ta fita canza lokaci guda. ta mai gaba ɗaya ta fita hayyacinta ta kuma ƙara yin wani haske da ita ya jikin naki ba ta amsa mishi ba saboda kukan da ya ciyo ta sosai ta fashe da wani matsancin kuka roƙo hannayen ta yi ya Umar, dan Allah ka tafi da ni gida wallahi ba na jin zama da zama a nan na fi son in ganni cikin yan uwana San tausayinta ne ya kama shi ni shi ma hawaye suka so mu zubuwa daga cikin idanun shi ya Umar, wallahi idan baka tafi da ni can ba wallahi zan kashe kaina kowa ma ya huta yana ina rafiyar ɗin umar ya tambaya nuna mashi bedroom ɗin nuna mashi dole ce tare da can yana ya shiga wanka jinjina kan shi ɗan ya kafin da ya ce ya ki iya tafiya kiri za mu shiga ta yi a'a ba zan iya ba dan ta san cewa in dai da kafafunta za ta fita to tabbas rafiyar zai iya fitowa har ya gansu ba tare da ɓata lokaci ba ko Umar ya ɗauke ta tare sa bashi a tare sa bata a saman shi yana mai sakkuwa da yana mai sakkuwa down ɗin da Herin na ganin shi da ita hankali ya karta shi a kuma dole ta tunkare na mai faɗin Umar wa ai gun wuce Rafet ne baka izinin tafiya da ita ko ko Alex ce ta ce ka zo ka ɗauke ta tun kafin Umar ya yi magana sai ta ce ya Umar kada ka saurare ta wallahi in ka bar ni a cikin gidan nan sai na sha poison kamar yadda na faɗa maka in mutu kawai yana jan haka ya ƙara harzuka ko kallon henry bai tsaya ba a fusace ya fice daga falon Manjo ya buɗe mushi mota ya shiga da sayar ya zaunar da ita yayin da shi ma ya shiga ciki na san idan ya fito ya ji cewa mun haɗu mun tafi da ita to tabbas shi ma zai dawo gida ne da gwadon gaske manjo ya ja motar ta da fita daga cikin gidan sai sai faman sauki a jin zuciya take yi ruwan Allah gaba ɗaya gaba ɗaya wani farin ciki take ji musamman da ta ga an baro da ita wannan gida babu komai a cikin ta face wannan rigar da ta kasance mai kama da uniform yan ta ko takalma babu yayin da kanta babu mayafi gashin kanta yayi wani cuku-cuku da shi duk ta kosa ta ga mahaifiyarta mahaifinta da kuma yan uwanta Rafiyat hakika Rafiyat ba ganin kora mata yayi ba ya kuma kunsa mata bakin cikin da ba za ta taɓa manta da shi ba sannan ya sanya mata ƙiyayya a cikin zuciyarta hankali mun ya shiga da motar cikin cikin babban cikin babban gate din gidan. Bayan ya yi fakin ɗin motar ya fito da sauri yana buɗe Marshal Umar kofa. a Marshal Umar ya tare sanya hannun shi na makikin motsar ya dora ta a saman kafadar shi. Thanks you Major. Marshal Umar ya ambaci haka yayin da yake wucewa cikin gidan. A lokacin babu kowa a falo. Sai dai mutanen da suke kicin suna shirya breakfast. Yana yin sallama hankalin su ya dawo kan Marshal Umar da yake da yake suna iya hango da shi suna iya hango shi daga inda suke ko da abu ta yi arba da matashin da ke da ke saba a kafaɗar shi dan take ta ji aran ta cewa tabbas waccan shayan sai shi da haka da gurin gaske ta fito da kishin din ajiya azima tare da momi na take mata baya aiko da momi ta gan shi dauke da sayar shi sai daga gabanta ya faɗa ras har domin har wannan fata ta yi mishi akan cewa kada ya sanarwa da kowa amma sai gashi ya yi mai ɗan ya ya ɗauko a ke kallon Sairat ɗin tare da cewa me fa da ke da dai tambaya tana mai ƙara mashal Umar kallo a lokacin bai sauke ta ba tana nan saba a saman kafaɗar shi a jiya azima ko halin mudala ta shiga a cikin zuciyarta fuskar ta da murmushi yau ta damu sosai ganin yadda na tsayar shi ɗin ta rami dan Allah ku faɗa mu me yake faruwa da ita me yasa nake ganin ta a haka sai ka ce mara lafiya kuma na ƙoƙarin yin magana sai ta buɗe baki tare da cewa ma lafiya ta kalofa ya umma dan Allah kai ni ina son ga yan uwana wuta bedroom din ya da ita da sauri suka bayan shi cikin abu yayi sanyi ko ba faɗa mata ba ta san tabbas ba lafiya ta tarar da ita tunda har ba za ta iya takawa da kafafunta ba suna karasuwa da kofar ɗakin kuma ta sa hannu tare da buɗe mashi kofar a lokacin jihar na zaune a gefen gado tana karatun alkur'ani yayin da Hussaina take ta kabbara sallah kasancewar ta samu damar yin ta akan lokaci ba. A birgajiya ɗin da mike tana mai kallon yaya umar da ke sabaɗin Sairesh a saman kafadar shi. Da karfe ta ambaci sunanta. Sairesh. Hausa na naji an kira sunan Sairesh. Ta gatsala tare da yi. da suka shigo take ‘yan wayoki. A hankali Umar ya zauna da ita a saman gada Ya sanya fulo a bayanta. Da ya bayan ɗaya bin su da kallo. amma yadda su ma ɗin suke faman binta da kallon ƙuralla sana kam sai faman tsalle-tsalle take dan a amfitan sunanta saboda tsabin murnar da take ciki sha da wani matsancin kuka sayar ɗintai da sauri sanya tafin ta tare da fuskarta sannan tausayinta tausayinta ne ya kama su da sauri umma ta zauna gefen kadin Jaresh me ya faru da ke ne na damu sosai akan rashin ganin ki har Abu Sufyan na tambaya ko yake san da ni cewa kun yi tafiya ne ke da babban yayanku a buɗe baki sai ta yi taimakana. saboda wani ƙulolin baƙin ciki da ta kare mata makoshi a duk lokacin da ta da abin da rufe ɗin ya mata. na Hajiya Azima ta sai tun fuskar ta. Please stop crying. Wallahi na shiga damuwa sosai aka rashin ganin ki. Ban ji daɗin abin da ya faru ba. Amma ki haƙuri, haka Allah ya riga ya ƙaddara miki. Yanzu dai ki sassauta kukan nan naki. ko don saboda mahaifiyarki za ta shiga damuwa na san sosai. Ta yi mata magana. ta yi mata magana ne yadda abu ba ta iya jiro abin da take cewa ba ko da sun tambaye ki me me ki damu ki ki ce baki da lafiya kawai zazzabi ne ya kama ki cikin shi shigaru kasu ta ɗaga mata kai alamar za ta yi abinda da ta ce ya hajiya azima ta yi jihar ta zauna kusa jihar kam ta zauna saman sadi ruwa na ganin tana tambayar lafiyarta cikin shi shigaru ta ce ban da lafiya ne amma yanzu cikin da sauki sosai kawai dai na yi kewar ku ne shi yasa nake wannan hawayen kallon juna kallon ta kawai ja take yi amma ba ta yarda da abin da sai in take cewa ba tana buƙatar hutu bai kamata ku takura mata da tambayoyi ba dan ta huta sai mu ji daga ba sai mu ji daga gare ta matsawa ba ta kusa da ita ta sanya hannu ta da rungume ta a cikin ta. wani irin zafi ta ji a cikin nata mai dauke da zazzaɓi Allah ya baki lafiya sirish amin ummata Mami kuwa bayan fitar mashal Umar da saurayi ta mata bayan shi. Wai Umar, me yasa za ka yi min haka? Bayan sai da kai min alƙawarin cewa ba za ka ɗauko ta ba. Iya Umar ya fuska shi babu annori. Haba Mami. dan me yasa za a bar ta a can? An ƙuntata wa rayuwar yarinyar nan fa sosai. Na farko an cutar da ita, na biyu kuma an kai ta wurin da babu idan yin iya fure na babu. Haka nan ya raba ta da kowa nata. Lokacin da na ji kuka fa ta dinga tana riƙe min hannuna. akan wallahi in dai ban tafi da ita ba to za ta kashe kanta shine dalilin da yasa kawai na yake shawarar ɗauko ta tunda ai na ga cikin nata da sauki shikenan umar ni ma na yi tunanin haka akan a da ita gida kawai da yana fargabar da halin ƴan wanta za su shiga idan suka ganta a halin da take ciki kada ki damu mi rashin ganin ta a kusa da yan uwan nata shine mafi haɗari amma in tana tare da su to da sauki ita kanta ta fi son ta ganta cikin yan uwanta jinjina kai momi dai wannan haka yake Na gode sosai Umar. Da ƙarashin magana tare da juyawa tana mai nufar kicin. Shi kuma ya wuce zuwa ɗakin Abu Sufyan. Hannu ya sa yana mai kwankwasa ƙofa a lokacin Abu Sufyan sai faman zare yake a cikin ɗakin. Damuwa ce fal a cikin ranshi. Cin an yi dokin ɗin ƙofar ɗakin ya sa shi hanzarin juya tare da buɗe ƙofar. Dan da ya ga fuskar Umar a washe, shi ya bashi cewa tabbas akwai labari mai daɗi. Murmushi ya sake shi ma yana mai cewa Umar An gano inda suke ne? Fuskar Umar da da murmushi ce, yanzu haka sai tana cikin ɗakinsu. Tun kai kai ƙarshen magana Abu Sufyan ya fice ga ɗakin, har Suri yake tamkar zai tuntuɓe ya faɗi. To ma sauraro, a yi haƙuri mu kwana ana. A ci gaba da kasancewa da mutum za ta kai a cikin wannan littafin na Abban Sojoji takun ƙarshe wanda Hafsa Bature ta rubuta. Ni kuma nake karanta muku shi a wannan channel mu mai suna Ya Hausa Nobel TV. Muna ƙara sanar da ku akan sabbin zuwa kan su dinna mana subscribe sannan ku ta amana alamar ƙarar sana domin sanar ku da zamu ɗora sabon shiri sannan ku ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen danna mana Yaƙi da kuma share na wannan bidiyon ga abokanan ku da kinsu da Facebook mun gode da kasance ƙwatashin mutum iya e Hausa Nobel TV a huta lafiya